da hamsin daidai Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa ikhlasi a cikin ayyukanmu ya taimake mu da dacewa akan abin da daidai وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم هنين فلزمت أو فلزمت أنا وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث فضل دم أباد شيني فضل ma'ana al-fadlu shine al-abbas ibnu abdul muttalib abul fadl shine ake ce masa abbas shi ake masa alkunya da abul fadl an ce masa adil a nan saboda zuwan an sunansa abul abbas ibn abdul kenan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam domin abdul muttalib ne baban abdullahi ko shi abul fadl al abbas ibn abdul muttalib yake cewa شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين na halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka je yakin Hunayn yakin Hunayn yaki ne da aka yi shi bayan fatahu Makka bayan an yi fatahu Makka aka yi yakin Hunayn wanda wannan yaki wato ya hada al'umma masu ɗumbin yawa har ma saboda akwai taron jama'a kata-kata waɗansu har suna cewa yau kam ba yadda za a yi a rinjaye mu domin mutum dubu goma sha biyu ne musulmai zalla su kuma arnan da aka tafi gunsu rundunarsu ba ta wuce dubu uku da ɗari biyar ba to kaga dole su yi alfahari don akwai waɗanda suka zo daga waje waɗanda ba 'yan makka ba dubu goma sai kuma 'yan cikin garin makka dubu biyu waɗanda bayan fatahu makka suka samu to kaga sai aka haɗu mutum dubu goma sha to sai suna tafiya suna alfahari suna jiki da kai yau kam ai yaƙi kan yau kan mun gama a yi samun nasara to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su don ya nuna musu yawansu ba shine cin nasara ba ba kyau mutum ya yi alfahari da ƙarfinsa ko ya yi alfahari da dukiyarsa ko ya yi alfahari da mulki ko ya yi alfahari da jiki da kai na ilimi irin haka duka idan mutum yana yi to karshe za a ga feci na nasara ba duk abin da za ka yi ka yi alfahari da ikon Allah da ƙarfin Allah da dogaronka da Ubangiji to a nan ne sai ka samu taimakon Allah haba wannan wannan ai kakkarya shi zan yanzu shi din me to kuma idan ba a yi sa'a ba kuna farawa garin tsallaka lambatu da zuciya za ka zo ka same shi sai ka goce sai ka faɗi haƙoranka duk su zubi a ɗauke ka a kai asibiti kaga baka buge shi ba kai ka buge to karka dogara da bawa ka kana alfahari ai wannan na fi ƙarfinsa. ko kuma kana alfahari da ilimi ko mulki ko yawan jama'a taro kaga dai waɗannan yawan taron su ne ya yaudare su har suke alfaharin cewa ai yau bayan da za a yi ma a rinjaye mu in dai har jama'a ce kam ai mun ninnin kasu to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su ainihin yake cewa a laqad nasarakumullahu fi mawa'in kathira ku sani fa Allah ya taimake ku a fagagen daga masu yawa wa yawma hunaini har ma ranar hunainu Allah ya taimake ku iz a'jabatkum kasaratukum yayin da yawan ku ya burge ku kuna ga kaman kun isa ku ya musa domin an kai wa banu saqif wannan hari kuna ga ai fi nawa suke mutum dubu nawa ne kwata-kwata nawa suke dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar ko mu mutum dubu goma sha biyu haba ai zuwa ke da wuya iz ajabatkum kafaratukum yayin da yawan ku ya burge ku kuna alfahari karshe falan tuguni an kun sai gashi yawan bai amfane ku ba wa baqat alaikum al-ardu wajen gudu har kuka ga kasar tayi kadan wurin gudu ma ta ina za mu bi haka yake idan aka zo aka rinka yin kama karya ana ta da haga dama ba a mai da al'amari ga Allah ba to ƙarshe sai Allah ya turo wayan su tsiraru su ruɗa ku ku kasa gane inda za ku sa kanku ma ku ga gurin gudun ma ya yi kaɗan wani yake ba mu labari sanda ake gudu wai da suka gudu daga nan ba su zame ba sai da suka je lagos shi ɗayan ya ce kai ni ba zan tsaya a lagos ba ai najeriya ne sai ya shiga ghana saboda tsabar gani yake nan ɗin ma ai kusa-kusa ne to haka kuka yi waqad alaikumul ardh kasa yi muku kunci bima ba duk da faɗinsa sun summa wallaitum mutiri na kunan kuna ta cewa ai yawa gare mu mu kaza kaza kaza sai gashi kun juya da gudu ثم أنزل الله سكينته على رسوله sannan sai Allah ya saukar da natsuwansa a kan manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan bai wuce mutum ɗari uku ne da ɗan abu suka tsaya ba duk yawan jama'an nan duk an dare an gudu sai su su abbas din su ne suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi shi kuma a lokacin jan alfadararsa yake yana ta tinkarar wajen kafiran su wa'annan suna jawo ta shi kuma yana sa mata ƙaimi yana ta ƙoƙarin tafiya Allah ya sanya natsuwarsa ala rasulihi akan manzansa wa alal mu'minina da kuma sauran mu'minai lokacin da manzo Allah yake a kira masa wato mutanen da aka yi bai'atu ridwan da shi a kira ansar a kira waye to a wannan lokaci Allah ya sanya natsuwarsa wa anzala junudan lam tarauha kuma Allah ya karfafa su da wata rundunar da ba a gani Allah ya aiko musu da malaiku wa azzaba allazina kafaru aka azabtar da kafuran wa zalika jazaul na dama shine sakamakon arna summa yatubu Allahu min ba'di zalika alaman ya yasha'u sannan a ƙarshe Allah ya karɓi tuban wa'anda ya so ya gafartawa dalilin gudu domin gudu daga wajen yaƙi kaba'ira ne mutum ya gudu a wajen daga laifi ne babba idan ba Allah ne ya yi a mutum ba to faɗar ba a bi ghadabin min Allah zai koma da wani irin fushi daga Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi kamar yadda fadl ibn abu al-fadl abbas ibn abd al-muttalib yake cewa shahidtu ma rasulillah na halarta tare da manzon Allah yawma hunainin ranar da aka yi yakin ku ne falazimtu ana wa abu sufyan a haris ibn abdul mutallib rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace da ni da sufyan mun lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falam nughadirhu falam nufariqu ma'ana falam nughadirhu falam nufariqu ba mu rabu da shi ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala baghalati lahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala bagalatihi lahu bayda yana kan alfadarar safara wannan shine yake nuna halaccin hawa alfadari yana kan alfadara fara alfadari wata dabba ce wanda ta fi jaki tudu bata kai doki ba da ni da Sufyan muka lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda yake kan wannan alfadara a falon maltagal muslimuna lokacin da musulmai wal mushrikuna da mushrikai suka haɗu da juna aka fara gwabzawa tsakanin musulmai da kuma mushrikai wallal musulmuna muddirina take musulmai suka juya a guje ودفق رسول الله wa sallam ya وآله babu يركب بغلته قبل kufari shi kuma manzon Allah yana yi wa alfadarar taƙaimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ta karar gefen da su waɗannan mushrikai suke mutane na gudu shi kuma yana dada sawa alfadarar taƙaimi yana tinkara cikin kafirai wa ana akidun bi lidami baglati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abbas ya ce ni kuma ina rike da linzamin wannan alfadara ina ta kokarin jan shi baya shi kuma annabi yana maka kaimi ni ina jawowa kar ya kutsa shi kuma yana kaimin kutsawa A akuffuha iradata Allah tusri'a ina jawo ta kacce sauri ta iso wajen kafiran nan shi kuma yana maka kaimi don ta yi sauri ta iso wa Abu Sufyan akidun bi rikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kuma shi yana rike da rikab shine ainihin wato wannan likafa da ake rikewa da kuma abin da yake daure da firdi don kada ya goce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana rike da shi ni kuma ina rike da linzami fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai abbas na amsa yace nadi ashabu samura kiramun ashabu samura ashabu samura ma'abota itaciya mai suna samura itacen da aka yi bai ridwan a ƙarƙashin wannan sunan sunanta samura hikima a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira masa su sai ya kira su da wannan suna don su tuna cewa sun yi wa manzon Allah mu baya a ƙarƙashin wannan bishiyar cewa su ba sai dai su mutu ba za su ba gudu ba jada baya So yaya kuma yau za su gudu kiramun su kuma su sani cewa suna daga cikin waɗanda aka ce su ‘yan aljanna ne su yaushe za su guje wa arna a yau kiramun ashabu samura ya abbas abbas tsalar abbasu wa kana rajulan sayyitan mutum ne mai sauki Fa'ultu bi’ala sauki sai na fada da ƙarfi sauti na na kure shi aina ashabu samura aina ashabu samura fa wallahi na rantsa da Allah laka anna adfa'atu adfa'atuhum hina sami'u sauti laka anna atfatahum hina sami sauti kai ka ce wani fisgo su nai kowa yana da linzami lokacin da suka ji sauti na kamar irin alfatul baqara ko alfatul baqari irin fincikowa da saniya take yi ala auladiha lokacin da ta ji 'ya'yanta sun yi kuka idan saniya tana da jaririn ta ko jaririya idan jaririyar ta kuka za a ga kamar an fisgo ta da linzami lokaci guda ne kaga ta yi gun da gudu to haka lokacin da nake, aina fahabu samura take a lokacin suka ce ya labbai ka ya labbai kawai ne suka juyo da gudu sai suka dawo daga faktataluhum wal kuffar kawai suka fara gwabza yaƙi tsakaninsu da kafirai ashabu samura su ne ma'abota wanda Allah yake لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة waɗannan su ne aka kira su a nan ashabu والدعوة في الأنصار هو والدعوة في الأنصار sai kuma kira ya koma cikin ansarawa ya ya ma'ashar al'ansar ya ma'ashar al'ansar wanda su suna suna junansu alkawari da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya dawo Madina cewa sun ji sun gani sun masa mubaya'a za su yi tsaye wajen taimaka masa wajen isar da saƙon Allah ba gudu ba ja da baya kuma sannan suna cikin ashabu samura bai a ga waccan mubaya'a ta farko ga wannan mubaya'a يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم كثرت الدعوة على بني حارث بن الخزرج سيكما بن الحارث فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على وهو على بغلته سيغا منزو الله يغا صحابي sun dawo ka san dama idan aka yi taro irin wannan to asalin fa masu yakinin fa su ne taron sauran duk hamburi hayan ne idan har abu kaɗan ya faru kawai sai ka neme su karasa kuma idan abu ya faru ba za su tuna ma kowa ba ta kansu kawai suke amma ku duba ku gani su abbas da sauran mutane kusan su ɗari nawa suna nan kewaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu sun tafi masu su duk ma abin da zai faru su suna ta kokarin neman tsira sun manta shugaba yana filin ya za mu yi gudu mu bar shugabanmu ba su ma tuna haka ba kawai suka fashe to wasu daga ciki idan aka tunatar da su take za a ga sun dawo dama su wato wa'annan ne suka firgita su lokacin da aka ce ya ashabu samura kawai ne suka duro ya al al-ansar sai suka juyo lokaci guda sai ga fagen daga ya shiga da masu imani zalla asalin asalin asalin sahabbai din waɗanda su ne ƴan mun mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo wa huwa ala baglatihi yana kan alfadararsa kal mutabawi alaiha kamar yana daddage a kanta ka san idan kana kallo abu har za ga kana dan daga kafar ka tsayin ka yayi kadan kana daddage kana tsaga tsayawa da yasu to haka kamar haka yake yana ta ƙoƙarin hango gumurzun da ake can ciki-ciki sahabbai sun dawo yanzu ka faƙala ha zahi na hamiyar su ba haka ne kuwa yawwa yana kallo ila kitalihim zuwa ga yakin da suke yi da wayannan sakifawa ha zahi na hamiyar wannan lokacin da tanderu ya tafasa kenan idan aka ce amiyal wa'isu idan shaddal wato wato harbu shaddal harbu yaƙi ya yi tsanani sai ake masa wannan laƙabi hamiyal wa'isu wa ma'ana wa'isu tanderu ma'ana tanderu ya tafasa to yaƙi ya yi yaƙi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصيات فرما بهن وجوه الكفار sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya ya damki tsakoyi rairayi ne tsakuwa farama bihi ya yi jifa da shi akan wujuhal kuffari fuskokin waɗannan kafirai sun maƙon sai ke in hazimu wa rabbi muhammad in hazimu wa rabbi muhammad ku tarwatse na rinde da ubangijin muhammadu lokacin da ya jifa tsakiyar fili an ce ba arnin da wannan tsakuwa ba ta shiga idonsa ba shi ne Allah ya ce masa to shi ma kada yi alfahari wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba ka yi jifa kan da ka yi jifan nan ba Allah ne ya jifa don haka duka wannan aikin Allah to yaya idan wani ne fa ya ka ji azo ya ce to mu dama ba ya ku muke kawai ba ai ko mu kaɗai za mu yi yaki to Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kowane ne sai da ya samu rabonsa a ido damka ɗaya kaga wannan ba Allah cin bawa zai wannan jifa kowa ya samu sai Allah subhanahu wa in hazamu ku watse yakin ku ya karye wa rabbi Muhammad na rinsa da ubangijin Muhammad fa zahabtu anduru Abbas yace na tafi ina dubawa fa zalke talo. ala hay'atihi fi ma ara sai na ga yaƙi yana nan a yanayinsa kamar yadda nake kallo wallahi ma huwa illa an ramahum bi hasayati amma da na lura sai na ga ashe gaba ɗaya ya jajjefe su da waɗannan tsakoyi fama ziltu ara ban gushe ba ina kallo haddihim kalilan yanda yaƙinsu yake ta karyewa wa amruhum musfiran yanda alamarin su ya dawo gudu kokari suke kawai su gudu ma su samu hanyar gudu ma sun kasa samu sai rantsatsu ake ana kadawa ana kamawa waɗansu suna ƙoƙarin gudu ma amma ina ba hali wannan shine hadisin abbas dan abdul muttalib da ya dan tsakuro mana kaɗan daga cikin baiwar da allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma baiwa da yayi wa sahabbai da kuma karantarwa nau'i daban-daban wanda ya kamata a ɗauka a cikin wannan hadisi domin ya karantar da mu abubuwa da yawa alfahari da yawa haramun ne a musulunci kar ku zo kuna alfahari da yawan ku za ku zo ku kare ku yi alfahari da dogaro da Allah sai Allah ya taimake ku amma in kuka yi alfahari da yawa to ba za ku samu nasara ba sai kaga yan kaɗan sun tarwatsa ku Allah subhanahu wa ta'ala a farko kaga ai ya gwada wa'annan sahabbai saboda suna alfahari da wannan yawan a ƙarshe sai da aka dawo aka nemi masu imani zalla aka kira suka dawo kuma suka duka yakin kuma Allah ya taimake su suka ci nasara sannan an karantar da mu karfin jarumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karaya ba duk gudu da ake shi kuma kokarin kutsawa yake ana ta kokarin gudu shi kuma kutsawa yake yajibu ala al-insani an yujiba bi quwwati hmm, wato yajibu ala al-insani alla yujiba bi quwwati abinda awajibi akan musulmi kar ya zo yana alfahari wai don yana da karfi haba wannan aka munci ɗaya na buge shi hmm, ba baka san yanda abin yake ba ba mamaki kaji kunya haka nan kuma Allah yujiba bi kasarati bi kasarati kar ya yi alfahari da yawansa ƙarshe sai a tarwata shi yawanku ƙarshe sai a watsa ku wa man ajaba bi ilmi yudalla haka kuma ilimi in kace zaka yi alfahari da ilimi zaka bata wa in ajaba bi agalihi saha idan mutum yace zai yi alfahari da hankali ya fi kowa tunani to zai rude kuwa don haka alfahari kwata-kwata jiji da kai bai da amfani Shi ne ake kira ujubu ala abdurrahman ya kirga shi cikin abun da aka bayar wal ujubu da jiji da kai ka rinka jijji da kai kai mai kuɗi ne ka rinka jijji da kai kai mai mulki ne ka rinka jijji da kai kai mai ilimi ne ka rinka jijji da kai kai karfa ne kana tafiya kana juya kafada da kyar da ƙyar wai kana da karfi in wani karfinsa ya ruɗe shi sai ya daina sa riga daga shi sai besa yake yawo shi ya gwada mutane yana da ƙarfi irin wannan ya kaji mutum ya ji kunya a banza Allah madaukakin sarki ya datar da mu ma'ana abin da ya kamata ka rinka alfahari da shi karfin ikon Allah ka dogara da Allah ka dogara da cewa akan gaskiya nake na sani ba wanda zai isa ya ci yayin da ni tunda akan gaskiya nake to wannan shine abin da ya kamata in kana kan gaskiya ka yi tinƙago da gaskiyar da kake kanta kar ka yi tinƙago da yawan ku tinƙago da ƙarfi tinƙago da kuɗi tinƙago da mulki tinƙago da mm, ku yi tinƙago da gaskiyar ku dogaro da Allah ku imanin ku yaƙinin ku to Allah zai taimake ku وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس ya ku mutane inna allaha tayyib allah fa barkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban kai karba abu sai mai tsarki kar ka dauki kazanin abu ka ce gashi a ba Allah Allah ta'ala tayyibun mala farka daga bacci eh Allah ta'ala tayyibun naga takardar tana rufewa ne da kanta to Allah ta'ala tayyibun Allah yana da tsarki don haka shi bai son abu mara tsarki ya za ka ɗauki ƙazamin abu ka ce ga shi a ba Allah eh? kar ka yi sadaka da haramu kar ka yi hajji da haramu kar ka yi buɗe baki da haramu kar ka yi zumunci da haramu duk abu da aka ce in kai shi akwai lada to kar ka yi da haramu karka ka sa sutura haram ka bauta wa Allah kar ci haram ka bauta wa Allah ko ka roƙi Allah so ake komin ka ya zamanto mai tsarki abincinka mai tsarki suturarka mai tsarki gidanka ta hanyar tsarki ka same shi sannan kuma sadakarka da kuɗi mai tsarki hajjinka tsarki komi ya zamana mai tsarki in dai har don Allah za ka yi tsayyibun to shi da tsarkakakke ne la ya kabalu illa tsayyiban bai karbar abu sai mai tsarki musamman ma gina masallaci ana so da kuɗi mai tsarki ku duba mushirikan larabawa ne ba a lokacin da suka rusa ba suna so su gyara suka ce kowa ya je ya kawo amma banda kuɗin haramun. wanda ka wahala ka samu ta hanya halal muke so za mu gyara kaba su ya fa a lokacin jahiliya ne ma suka ce banda mutumin da ya yi sana'ar giya ya samu banda wanda ya kaza ya samu banda wanda ya fashi ya samu banda wanda ya ciniki da riba ya samu banda kuɗi na halal tsantsa za ka kawo da suka zo suka tara kuɗin halal ɗin sai karanci ba su da wani kuɗi kuma na halal ya kare kuma ainihin eriyar da za a kewaye wannan kuɗin ba za su isa ba shi yasa sai aka rage inda kuke ga hijiru ismail sai aka yi shi aka katanga ka je ruwa saura ka bada alama sai aka gina sauran shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yake don kada a ce na renawa magabata wato larabawa a ce na yi alfahari na nuna tumfago ni na fi kowa sani da na ɗauke in iya inda ta ke, to amma a bar shi da hakan dan ya zama wa'azi kaga hakan ma wa'azi ne lokacin da mushrikai ne ma amma da suka san ɗakin Allah ne Allah ya tirsa za su ce kar mu gina shi da haramu mushrikai ne ma amma suka tara kuɗin halal da ya kasa sai suka yi shaida sai suka gina iya inda kuɗin su yake sai aka gyale shi da hakan don ya zama wa'azi har a tashi alkiyama don duk wanda ya zai ga hijiru ismail ta gefen arewan nan bai tafi daidai da sauran kaba to wannan shine dalili ku duba ku gani fa mushrikai ne suka tuno haka amma kai bawan Allah baka tuna haka ba za ka gina masallaci eh sai ka yi wawura kudin tsaki kudin handama kudin baba kere bari ne masallaci a ce ni mutumin kirki to Allah bai so in ka gina ma Allah dai bai karba ba sai dai su mutane da yake ba su san sirrin ka ba su za su yi sallar su Allah ya karba su kan sun samu masallaci amma a lahira ba za ka kasance cikin wa'anda ake ba su ladan sun yi masallaci ba sannan irin wanda za a ce kowa ya zo ya yi sallah abu kana da lada kamar wacce ya samu to kai ba za ka samu ba za lare ka biya yake ba wannan ba karamar asara ba ce domin akwai lada mai dindin yawa ga mutumin da ya yi masallaci ga mutumin da ya yi makaranta ga mutumin da ya taimaka wa addini ya yi sadaka jariya yanzu masallacin nan duk mutumin da yake da naira a ciki in wani ya zo ya sallah za a bashi lada ko da ya mu ku duba irin kokarin da alhaji muhammad marigayi man dalla alal kai ka shi ya yi ga ya fita ya je ya babulo wanda ya yi mana wannan kokari yanzu yana gabari karatun nan da muke yi ladan da za mu samu za a bashi wannan wani irin alheri ne fi haka wanda ya yi ginin ladan da za a ba mu mun yi karatu a ciki za a ba shi in muka yi sallah ladan da za a ba mu za a ba shi yaya in ka tinkari dukiyarka ta halal ka je kai masallacin kai kaɗai? ko ka gina makaranta kai kaɗai? duk dan da ya zo ya shiga ajin ya yi karatu fa za a baka lada kamar duk iya adadin waɗanda suka yi karatu kana da lada to yaya idan ka gina makaranta ka a ajujuwa islamiyya sai ka ce ga ta fi sabilillahi ka san adadin abin da zaka samu a kullum kuma in ka mutu ba za a rinna fayil ɗinka ba idan kuma ba sadaka jariya gare ka ba kana mutuwa fayil ɗinka ya kwanta kenan to shi yasa kuma ake wa'azi anan Allahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ya taimaki inda duk suke da dukiya ya ba su hanyar samu sai dai idan Allah bai kore wa mutum cewa yana da rabo ba sai kaga yana rowar dukiyar ta hanyar alkai ai ba mai dukiya ba wani jikinsa ma rowar sa yake yi a wajen aikin alheri haka yake malamin rowa yanzu wani ya kawo kansa ma inda ake salatin jama'a ce akan kari sai kaga yana latti kamar in ya zo liman ne ya kawo wani ya zo in ana karatu ya shaurara ma sai kaga yana ja baya kamar in ya zo malam ne ya kawo shi fa duk abin da za a yi na alkhairi ba ko kobo ma za a je amma sai kaga yana rowa kansa to kaga wannan ba yayi rowar kansa ma balle dukiya baka iya bada kanka ba yaushe zaka iya bada kuɗi ka je kawai ka zauna ka yi ibada tare da al'umma ma ya gagare ka yaushe za iya yi yanzu kuna tsammani kasuwar lahadi kasuwar lahadi ba shine kasuwar ba bariki litinin ko talata gwadansa saba laraba su kwankwan gurore alhamis Lamba, juma'a gombe dumne Malawu, asabar gire wani duka yana zuwa shi ko yanzu idan da Allah ne yake kana tsammanin wani zai je a ce akwai riba ba duk sanda ka je akwai lada akwai lada jama'a Allah ne yake a je akwai lada zai je wallahi ba zai je ba eh ba zai je ba amma ka duba zai je ya dawo yana kuka wani da safe ya zo ya samu wanda bai je din ne ce kai wali. ne Allah ya taimake ka Allah ya baka baiwa ka gano kasuwa ba albarka baka je ba kai wali ne yace gara da baka je ba yace ah, to ka sani in na je ko zan samu kamar dubu goma ce wallahi ba za ka samu ba ka fi kowa sai ya ambaci su masu naci wajen kiran kwastoma a yake ko su ba su samu ko ba balle kai me yi shuru in an zo sai an zo an hau kanka hanka ji wallahi ba za ka samu to ka duba irin wannan da yake shi aikin Allah ne kuma sati ma in an zo za a koma ana kuka kuma za a koma ana kuka kuma za a koma kuna tsammani idan da taro ne wazi ake yi ko ta muhazara ko kuma juma'a ce kamar sallar juma'a ne amma kuma an rarraba ranar litinin a bariki za ran talata a gwalantobar za eh <laughs> laraba kuma a tafi konkol ko kuma wanda zai maneji a lokwai je lallaba eh duk a ce haka za a yi kana tsammanin ba sai wani da wani mai za su zo a nan kwanakin ba eh to nagarin kudin ɗauɗe ne a yi a sati ko to yanzu ya kuke tsammani idan da aikin Allah ne amma da yake dukiya dukiya ake nema duniya ake nema haka za a je ba a dawo ana ta kuka sai a je a dawo ana kuka a je a dawo ana kuka gobe ma a koma gobe ma a koma amma aikin addini shi da yake Allah ne mai bayarwa kuma ba za a faɗi ba ba kullum aka zo za a samu amma ga ana nauyi ana nauyi yanzu wani mutum shi kadai yanzu idan ka zo ka same shi filayen ka nawa wallahi sai ya yi shu take kai sai na dauko fayil gidajen ka nawa kafin ya faɗa sai ya yi munci ko sakon biyu haka kafin ya tuna amma baya da gini ɗaya da ya na masallaci baya da islamiyya ɗaya da ya ƙera wanda tsadan musulmai za su zo su gane addini babu shi baya da gida ɗaya na wakafi wanda ya aje ya ce duk talakan da ya zo bai da gida an kore shi gidan haya a ba shi ɗaki babu irin wani amma zai garga gidajen sai ya rufe ya je ta ma ya garga ya rufe ya je wata unguwar ya ya rufe wani gidan aka zo kaga ana kera shi ana zuba dutse da kwankere sai ka yi tsammanin wanda zai shiga din shi an masa alkawarin shekara dubu goma a duniya ka kalli ginin ka kalli katangar sai a ce maka mai gidan ya kai shekara hamsin yanzu a duniya eh? to yanzu wannan yaya idan da islamiyya ya yi ko makaranta abin nan ko kuma a ce masallaci ya yi ko kuma gida kawai ya yi ya zuba ɗakuna ya ce a sa talakawa sadaka gidan ba a ba su ba amma an ba su zama duk wanda Allah ya kore masa yayi nasa ya fita wani talakan ya shiga baya cikin gado alherinsa zai kare amma ba ma iyawa sai mu ta kewayewa muna ajewa mu kewaye nan mu aje mu kewaye nan mu aje Allah ya taimake mu da son duniya hmm? to kuna mamaki ai yanzu in Allah ya taimake ka yanzu haka idan da za a ce ana son za a ɗauki mutane eh. wa'anda za su yi wani aiki sai kaga yanda za a yi ribibi amma in aka yi gayya fi sabilillahi jama'a wa'ansu suna niƙa za su je wayansu kuma su ce kai ni ina da abun yi wallahi to ka duba a gani ai ina yabawa wayannan bayin Allah da suke kula da makabartan nan kullum ina musu addu'a Allah ya sa don Allah suke kuma Allah ya gyara musu aikin eh Allah ya sa don Allah suke kuma Allah ya ba su sakamako mai kyau domin sun ɗauki aiki wanda ba kowa zai je shi ba akwai kuma wa'ansu suna nan suna kula da gurin itace kafin ya kare za su kai za su kai kasar da za a rika cike ramuka da suka burne wannan duka taimako ne na Allah har ya sa ka kai basira gane hakan ko to hatta kewaye gurin da katanga ma ga ba karamin aiki ba ne sai idan mutum Allah ya taimake shi ne zai iya sa dukiyar sa to sai dai abin da ake bukata komi za ka yi mu kai aiki da wannan hadisi ɗayibun la yarbalu illa ɗayiba in kana yi aikin din don yabo ko don wani manufa ko don ɗan wani abu to ya zama aikin banza wannan abun da in ka same shi ka dace in baka same shi ba shi ke nan baka dace ba eh kamar yanzu ba an kirkiro wani abu na sharan masallaci da kuɗi ba to yanzu kana tsammani akwai ladan da zaka samu banda kuɗin in mun ba da a ladan ka salarin ka to da me yasa ba ka yi sai da walban ka zo da kana shara da ana ganin ka kana yi ba wai an ce haramun kake ci ba ana so a tabbatar maka dai karfa kai tsammanin aikin Allah kake a aikin walban kake kuma za ta biya ka kuma ta biya ka kar ka je ka yi tsammanin za ka samu irin na sahabin ko sahabiya da take da masallaci tana faruwa wannan dama idan da dama kana yi sai wasu bayan Allah suka ga kokarin da suke sai suna taimaka maka to wannan taimakon su suna ku daban kuma ladan kai na goma amma wannan sai da aka cika fom ka samu aka dauke ka aiki wanda ya dauke ka in ya biya ka ba kuma shi yana da alhaki amma ni ban da lada ladan ka salaran ka eh a su ba don lada suke yi ba ai ai ba musulmai bane wal ban fa eh kai kam in an baka salarin ka ladan aikin ka ne dama don shi ka je kuma an biya ka ba wai haramun bane to masallatan da baka san da su ba ka taba zuwa ka share eh unguwar masallaci nawa ne a unguwar ina aka taba ganin ka duka kai dai ka karbi salarin ka kai shuru ba wai haramun bane yauwa amma kar ma ka dau kana jiki da kai kana taron masallaci Allahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yauwa abinda aka yi domin sa shi yake bada sakamako wannan kuma ba domin sa kai ba don haka kaga kar ka sa ran sakamako ana sakamakon ka kudin ka in kuma akwai gyara kar mu huce gaba eh a kar mu wuce gabar ba mai gyara ba domin karatu shi yake kawo magana kowane karatu magana shi yake zowa in ba a zo gurin ba ba za a yi magana a kan ko to don haka aiki idan za ka yi shi ikilasi ake bukata shine tatsayyuf na farko ka yi don Allah ikilasan don Allah tayyibun la ya illa tayyiban kar kuma ka ji ka ce na haramta fa ba wai na haramta ba ka fahimci karatun yauwa abun da kake yi don ka samu lada da wanda kake yi don ka samu kuɗi akwai bambanci yauwa sannan kuma ba wai an ce in ka samu kuɗin kuɗin haramun ba ne kana iya in ka samu kuɗin ka yi wani aikin alkhairi ko ka yi sadaka ko ka yi wani abu kai ma da shi a nan kuma sai ka samu lada don halal ɗinka ne kai aikin alheri da shi amma wancan aikin an biya ka kun gane wannan yauwa matukar ka ce an yi yarjejeniya ga abin da za a baka kuma kake ka yarda sannan kuma dama don shi ka nema ka rubuta kake ina so gashi gashi gashi aka cika fayil aka karba kamar aikin gwamnati an gane wannan to Allah ya tumce inna Allah ta'ala tayyibun Allah subhanahu wa ta'ala sarakakakke ne la ya qabalu illa ba ya karbar abu sai mai tsarki tsarkin nan ya zamanto daga zuci har gaɓoɓi har dukiya ya zamanto tsayiban ne wa inna Allah amara almu'minina ku duba Allah ya umarci masu imani bima amara bihin mursalina da abin da ya umarci masu wato kolin imani su ne mursalai domin duk imani na koli shine a wajen manzanni kala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu in za ku ci ku ci mina at-tayyibati daga tsarkaka sannan in za ku yi aiki wa amalu salihan ku yi aiki na gari aiki na gari kullum muna faɗa a nan al'amalu la yakunu amalan salihan illa idza kana khalisan lillah aiki zai zama wa amalan salihan sai in ya zama don Allah aka yi kuna ganewa ko to duk aiki in aka ce wannan aiki gefen Allah ne to ka tsaya ka yi tsakaninka da Allah inda kuɗinka ne ka yi na halal in a aikace ne da gabobinka kai don neman lada abun Allah don me domin Allah subhanahu wa ta'ala haka ya umarci, magabata na gari waɗanda suke da kolin imani su ne manzanni wa amalu ce ku yi aiki salihan managarci wanda yake cike da yi don Allah shine ikhlasi kala ta'ala kuma Allah ya yi umarni nan kila za ka ce ai manzanni ne aka ce kawai mu manzanni ne to ga abin da Allah ya ce wa muminai kuma sai dai in ka ce kai ba mai imanin bane ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibatin ku ci daga sarkaka waɗannan ya ayyuhal ladzina amanu aka ce ku ci daga tsarkaka kar ka je ka ce ka tara dukiya da fashi sane saka damfara abin nan riba da abin da ya kama da haka kar ka yadda ka rinka cin wuyin wannan dukiyar haramun ne ba halal ba ne dukiyar riba haramun ne dukiyar da aka samu ta hanyar damfara haramun ne dukiyar yaudara haramun ne sane haramun ne fakar ido a ɗauka haramun ne fashi haramun ne kinna a ɗauki mutane a yi garkuwa da su sai an saye su haramun ne ka yi tsafi ka samu ka nemi haɗin kai da aljani don ya rika tara maka kuɗi haramun ne don haka ka nemi dukiyarka ta hanyar kasuwanci tsarkakakken kasuwanci amfanin wa'azi in ka ji in ma da kana riba in da kana tsafi Allah ya ce to daga ranar da ka ji in ka tuba wannan dukiyar ta ka, an yafe maka walahu ma salafa ko an bar maka abin da aka yi da an bar ma ka riƙe yanzu ta zama mai tsarki sai dai kada ka kuskura ka sake tsafin kada ka kuskura ka sake riba kada ka yadda ka sake damfara kada ka yadda sai dai idan gefen damfara ne ko sata ko fashi sai ka maida wa masu shi kayansu amma in gefen riba ne ko wani tsaji tsakaninka da Allah wannan tubansa yana da sauki tuban yana da sauki don in kace wa Allah na tuba ba zan kara ba yanzu kudinka halal ne in dai har ka tuwo ba za ka kara ba amma na wani ka sato ko to wannan ne ka mai dama ba yadda za a yi Allah na tuba sai kuma ka sa kuɗin wani a gaba kana ci Allah na tuba eh na yarda ka tuba na hana ka fata ka ce ka tuba ka bari to amma abin da ka ɗauko din nawa wani ne ni da nake kar ka yi sata ka je kai kamun laifi to na ya bai maka wannan laifin haƙƙin wani ba mai dami shi shi kuma da shi ma ya yafe ma to ka ji matsalar kaga tuban barawo ya fi wuya akan tuban matsafi da mai riba in kana sana'a da riba ta hanyoyi daban-daban wa'inda kake bi marasa kyau ranar da ka tuba Allah ke falahu ma salafa ko wa mudina wa man ada wanda kuma ya koma to Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana shirye da yi masa hukumar da bai taba tsammani ba don haka yan uwa musulmi mu rika kiyaye abincinmu mu rika kiyaye suturanmu mu rika kiyaye ɗakunan kwananmu mu rika kiyaye iyalanmu kar mu ke ciyar da su haramu ku duba kullu jismin nabata bil harami fannaru auladi duk jikin da ya ginu da haramun wuta ta fi dacewa da shi Ko ya za ka rika tura wa ‘ya'yanka haram don su zama ‘yan wuta matanka haram don su zama ‘yan wuta duk zuriyar da take ci a ka kai ta tura musu haramun don su zama ‘yan wuta kai kuma kai ne jagoran ‘yan wuta ko da a ce ma za ku shiga wutar wata ranku fita ai ba a sha da daɗi ba don haka yake lallai ya ku masu imani kulu ku ci min ɗayyibatin daga masu tsarki ma nakun wanda muka arzuta ku thumma zakara rajula sannan sai ya ambaci wancan mutumin yuzilu safara wanda ya doguwar tafiya ash'afa aghbara kansa duk ya yi duku duku ya kudundune saboda zufa da wahalar tafiya aghbara duk jijjigensa ya haɗa gura, har kaushi da faso duk sun hasame shi saboda doguwar tafiya sai gashi ya je ya mutu ya dai yana ɗaga annayensa ila sama'i sama yana cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana ta addu'a yana miƙa hannu sama yana addu'a ya rabbi ya rabbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haramun abincinsa haram ne wa malbasu wa haramun abin da yake sha haram ne wa malbasuhu haramun suturar jikinsa haram ne wa huziya bil harami da abincin haram aka rene shi tun yana yaro ma dama gidansu haramun ake ci shi ya rayu da shi riza'u shine abincin yara riza'ul wildan sunan wani littafi ko sunansa giza'ul wildan abincin makar yara to shi wannan husiya bil harami sai ce fa anna ko ta yaya yustajabu lahu za a amshi addu'a shi wannan yana to ya rabbi ya rabbi ga doguwar tafiya ya sha ga wahala ga zuba ga ya wahala ga ya canja kama ya kirkita gaba daya saboda imani yanzu kawai ya koma ga Allah to amma ai abincinsa haram rigar sa haram sannan komi nasa haramun tun yana jariri da haram aka gina jikinsa anna Jabu lahu ta kaga Allah zai amsa masa addu'a kun ji hadarin cin haram ko hadarin saka haram don haka ka gane cewa duk sanda za ka sa riga ka tafi sallah ka tabbatar da ta halalci kai dan fashi ne ka je ka saci kuɗin mutane ka yi ɗinki a daidaita sahu ka shiga ka ci abinci ka goshi da haram ka sa riga haram ka zo ka shiga sahu to ya za a yi ka cewa Allah Allah kaza kaza kuma Allah ya amsa anna ta gaga Jabu lahu za a amsa masa ku duba ku gani wani limamin ne ba haka wani malamin da haram yake ci da haram yake ciyar da iyalansa don tsafi yake ba da aiki sai na da layu sai tibbu, sai kulumbotai shi zaurensa kullum baki ne wannan in ya zo ya ce wani ne yake ban haushe ce an gama me kake so a ya bar garin ko ya haukace ko ya koma kabari me kake so kuma duk wanda aka zana Allah masa lala in yayi sai yayi sai ka ji kawai ana ce malam wane fa yana nan ya haukace ana Allahu akbar kai co kuma wani mugun ne wani mugun ne ya yi masa wannan ina za ka je gun Allah da haka kuma kila har masallaci yake jagoranta kuma yana fiddu sai ya zo yana a daidaita sahu ina sahu yake ga wannan mai fiddu ya tarwata al'amari eh kuma shine in an gama sallah yawancin su kuma sune masu cewa aiwa annabi salati goma sha ɗaya ga annabi eh wai kuma a yi ta addu'a a yi ta addu'a ya tsare ku ya tarabbanoni kuma mushriki ne arni abincinsa haram ne rigarsa haram ne ƴaƴansa duk da haram yake ciyar da iyalinsa gidan ma ta hanyar haram ya gina shi wannan shi ne zai sa a gaba yana addu'a kuma ya hana ku ku yi taku addu'a an gama sallah ya tsare ku ya hana kowa yi sai shi ku kuna amin amin amin shi kuma ba za a karɓi tasan ba to don haka mutum ya san me yake don duniya ta yaudare ka kana samu kasancewa ba za ka bar ka, gara ka samu kaɗan in halal ne ko yaya yake yin halal ne to zai amfane ka a duniya kuma zai amfane ka a lahira kuma za ka tinkari Allah da addu'a kuma ya karba za ka yi ibada Allah ya karba za ka yi nemi kusanci ga ainihin bayin Allah managarta Allah ya kusantar da kai amma banda wanda yake ɗamfare da haram wannan kam anna yustajabu lahu ina Allah zai amsa masa kaga wannan hadisi ga sa buga taiki ba inda ya bari gefen sarauta bai bari ba akwai sarakuna waɗanda suke cin haramu a danne haƙƙin talakawa ana ci malamai akwai masu ci ta hanyar haramu a rinka yi wa mutane tsibbu ana ci masu dukiya masu ci da riba masu kuɗi suna nan akwai talakawa masu damfara masu walawala masu sane masu fashi masu kaza masu hadisin nan ba inda bai zagaya ba duk mutumin da yake aiki ba don Allah ba don samun duniya kadai to akwai haɗari duk abin da za ka yi ka sa ikilasi kasuwan nan tawa don Allah ya ce wa halallahu bai'a wa harrama riba to a lokacin sai ka gane an ce fa kasuwancin nan halal ne bari in bi dokoki sannan kuma ka je ka nemi littafin kasuwanci ka karanta ka gane illolin kasuwar amma sai ka ji mutum jahilin kasuwa kutuk kinni sai rika tawa ne matsala ta da shi bai san kasuwa ba bai san kasuwa ba wannan jahilin kasuwa ne eh jahilin kasuwa ne shi yasa ba na son harka da shi kuma shi ma bai da babi bai taba karanta babin kasuwa ba in ka bibiya ma kila wancan din gaskiya yake yi shi yasa ke ce masa jahilin kasuwa ne bai kamata kana abu baka karance shi ba la yahinu lahu an fa'ala filan hatta ya alama hukuman la Allah ya saka mala Abdurrahman al-Akhdari duk waɗansu gaɓoɓi masu tsoka ya tattaro su a muƙaddimarsa ya aji yace bai halatta ga ɗa namiji baliki ya tsiri wani aikin da bai san hukuncin Allah a aikin ba yi ya kamata duk abin da kake yin an same ka ka gane hukuncin Allah a ciki ba wai haka kawai ka rinka yi gaban ka gadi ba ba abin da bai da babi matukar wannan abun halal ne kasuwanci yana da babi in ma dillanci za ka yi a kasuwar akwai babi na dillanci akwai hanyoyi na dillanci wanda za ka bi ya zama halal akwai kuma inda za ka bi ya zama haramu in ma za ka rinka ainihin ijara ne jinga za a rika yi da kai kana wani aiki akwai babi na ijara mutum ya nuna maka wani aiki ka masa in ka gama ya biya ka duka ba akwai babunan su ba eh ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya ya bari in dai matukar wannan abun yana da ruwa a shari'a to yana da yanda aka ce a yi shi don mu samu mu ci halal mu sa halal mu ciyar iyalan mu halal ya kamata a cikin sana'o'in mu mu tsaya mu diddigi mu gane me shari'a take so me shari'a ba ta so don mu tsira kar mu zo muna cin haramun muna ciyar da mu haramun mu haramta wa kanmu mu haramta wa 'ya'yanmu samun niman lahira hadari ne babba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar da dacewa don haka Allah ya ce yana ta cewa ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lizalik ya za a amsa wa wannan hadisi ne da muslim ya rubuce shi wa anhu abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم akwai nau'in jama'a uku ba wai mutane uku katal ba nau'in jama'a uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ranar da aka tashi alkiyama a la yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala yanzu ilaihim ba zai kalle su kallon rahama ba wala walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi farkon su shine shekun zani tsoho mazinaci mutum ya riga ya tsufa amma kuma ba da aiki sai zina to ya fi saurayi bala'i ya fi azabar da za a yi masa ta fi ta saurayi domin sha'awar saurayi tana da ƙarfi a lokacin da yake saurayi tana iya rinjayarsa tsoho kuma sha'awarsa ba ta da ƙarfi sai dai muguwar zuciyarsa ta rinjaye shi har ya je ya yi shi ya sa aka ce shekun zani wa malikun kazzabus shugaba sarki makayyaci kana sarki tana shugabantar mutane amma duk sanda ka tara su karya za ka musu wannan yana daga ciki yanzu kuma ɗabi'a ne na shugabanni su muku ƙarya na tsawaki to ina za mu jama'a shekun zani suna wannan kan mu kyale shi tun da abin da ya shafe shi ne shi kaɗai can ko to an malikun kazzabun shugaban da zai zo ya keta muku ƙarya an taɓa wani fa da ya zo ya haska hanyar nan maraba daga maraba domin nan aka yi dan kwanta kyar aka tafi aka zo aka nuna wa shugaban kasa aka je daga nan har shelen shelen ne ko na wai duk kwanta ce wannan kariya har yaushe eh? ko kuma a zo a shiga gidan rediyo kuna ji kuna gani sai ku jana ana To har ƙauyen ku a ce ai kauye kaza mun yi kaza ƙauye kaza mun yi kaza mun yi gada wuri kaza mun yi kolbe wuri kaza mun yi rijiya dubu kaza mun yi famfo guda kaza mun yi kaza har ambaci yankin ku ku ku duba ku gani kuma ku ba ku ga abun ba ko akwai wani gari ne daban-ban da wannan ne wannan sunan a garin naku dai shine aka yi muku kariya wai ana gaya wa duniya an yi sannan kuma a zo a same ku in kun yadda mun zarce za mu muku kaza za mu yi kaza in ya zarce sai ya shuru in kun zaɓe ni zan muku kaza zan muku kaza sai ya shuru in kuma yana kan mulkin wani abu ya faru ya tashi zai muku magana sai ce ku yi haƙuri yanzu akwai waɗansu abubuwa da muka tarda wallahi a ainihin tsohon akawun ɗin kaza kaza mu musar da kuɗi ba yanzu akwai rikice rikice da yawa amma idan saura kaɗan idan muka yi sulhin ɗin wannan za mu dawo mu ci gaba da yi muku ayyuka mu yi kaza mu yi kaza idan akawun ɗin ya kulkulo sai su ta kwashewa su ta kwashewa su muku ƙarya ba ta ko tsoron Allah malikun kazzabun sarki maƙaryaci to wannan la yukallimuhu Allah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilayhi wa lahu azabun alim na biyu ailun na uku kai ailun mustakbiru talaka ne girman kai shi bai da kuɗi bai da mulki bai da ilimi haka yake kawai tun kurkur amma girman kai to wannan saboda ya aji abu a inda zai dace ba Allah ba zai magana da shi ba ba zai kalle shi ba sannan kuma ranar tashin alkiyama ba zai tsarkake shi ba don girman kansa sai an masa azaba mai raɗaɗi a ah, to ai mai kuɗi in yayi girman kai ba zai kamata a ga laifinsa ba don akwai abin da ya sa shi girman kan to kai ba mai na girman kai ba ka da komi ba Eh? shi ya sa ma har Allah ya ji haushin ka ai to dama menene kai eh, eh dama me to ba ka da komi fa wanda ana iya ta zo kai kaza kuma ka zo kai to kuma me da girman kai amma Allah cewa ya kalla innal insana la yadaba an sabana yace kai mutum yana ɗagawa yana jijji da kai yana nuna kinkabu saboda ne an ra'ahu sabana saboda ya ga ya wadata yana da mulki ya wadata yana da dukiya ya wadata yana da ilimi yana da jama'a shi yasa yake kinkago yana jijji da kai yana girman kai to kai ba fa'iri me yasa kai kuma kake yi wannan dai ga dalili Allah ya ce an ra'ahu tagana eh ai talaka dai kama ya kamata a same shi mai tawadul ailun marar komi mustakbirun mai girman kai to wannan yana cikin hukun da Allah ba zai magana da su ba ba zai dube su ba sannan kuma ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama suna da azaba mai raɗaɗin gaske Allah ya kare mu sai kuma a'id din nan yace al-faqir shine a'id wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayhanu wa jayhanu wa furatun wa nilun kullun min arharil janna waɗannan wayansu koguna ne da aka lissafa a nan duniya suke sayhan jayhan furat nil kullum min alharin janna aka ce dukkanin su suna da albarka har ma ake ce da su kogunan aljanna wato saboda albarka su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kira su kogunan aljanna haka wayansu malamai suka fassara wasu kuma suka ce kogunan aljanna ne na hakika da aka kawo su duniya suka dushe sai aka maida su daidai da duniya asalin su ba haka suke ba domin kogunan a ainihin aljanna Ni masu tafi haka to amma tun da duniya aka kawo su sai aka bar su daidai da yadda duniya ta take wannan maganganu suna da yawa a ƙarƙashin wannan hadisi wa anhu qala kaza رسول sallallahu alaihi wa sallam, وسلم بيدي فقال Kala الله التربة يوم السبت وخلق Wa الجن وخلق فيها jibal. يوم الأهل وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بعد الأسر من يوم الجمعة في آخر الأمة في آخر كلك في آخر ساعة من النهار فيما بين الأسر ila layl rawahu muslim to wannan hadisi duk da cewa muslim ya ruwaito shi kuma yace hadisun ne sahihun malamai sun yi kaba ba a kasa suka ce domin akwai wurare da aka samu wato karo da juna da ayoyin alkur'ani suka ce domin shi kansa muslim dan adam ne ajizi ne yana iya samun kuskure kuma wa'inda suka ruwaito suna ya samu kuskure don haka wannan hadisi suka ce akwai inda ya saba da ayoyin alkur'ani malamai sun yi magana sosai a kansa shi ya sa ma kamar shi eh, muhammadu misali usaimin ya ce shi a nan ma ko sharhi ba zai tsaya yi ba don hadisin yana da matsala an gane wannan ko ya ce abu huraira ya ce a kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da ya inganta biyadi ya kama hannuna faƙala ya ce kalakallahu ta yau masarfi Allah ya halicci turba yanayin ƙasa rana asaba wa kalaka fi aljiba sai ya sanya musu duwatsunsu yau ahadi ranar litinin wa kalaka shajar yau mil'isnayin eh? na'am me na ce ne me na faɗa eh ba ya ce aljibal yau mil ba me na faɗa da razin eh oho a fassarar ne na kuskure ke yauwa a fassarar ne na kuskure na ce litinin ko yau mil ranar lahadi Wakala laka shajara yau ismail sai kuma ya halicci itatuwa ranar litinin wa khalaqal munkarat ko kuma makruha a wannan ruwaya ya halicci abadan ki duka yawmul thulatha ranar talata wa khalaqan nura yawmin arbi'a ya halicci haske ranar laraba wa basta fiha dawa ya watsa dabbobi duka yawmil khamis ranar alhamis wa khalaqa adam ya halicci annabi adam alaihi salatu wassalam ba'da al'asri bayan la'asar min yawmil jum'ati ranar juma'a min akhiril khalqi fi akhiris sa'ati kaga shine karshen halitta kuma karshen lokaci a karshen yammaci ina nahari na yini fi ma bainal asri ila al-layl tsakanin la'asar zuwa dare sawabu musu waɗannan su ne na anan za mu don haka da yake akwai koguna da ya kawo akwai koguna waɗanda suke na aljanna Allah ya ambata mana waɗanda su ba kawo su nan ba duniya wanda yake fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa koguna nawa eh guda hudu waɗannan sune wanda Allah ya ambata fiha anharu akwai koguna min ma'i na ruwa ghairu atin ba wai ruwa mara daɗi mai gurɓata wanda za ka sha shi ka ji kai bai maka ba ruwa ne mai daɗi wa anharun min labani akwai kogunan madara eh na'am ne kaje so wa anharun min labani akwai kuma koguna na nono madara ne iliya tacacciya ba wai wanda aka taso daga hantsar dabba ba a wannan kogin madaran ne kawai yake bulbula wanda lam ya tagayyar tsamuhu ɗanɗanansa bai canja ba madara in kaje ta za ta zo ta yi ta yi wari ko ta lalace ko ta yi tsami ko ta yi yami ko ta yi wani irin kala wannan ba za ta yi ba li'annan a menene wa harun min khamri akwai kuma ƙoramu na giya dan adam yana son giya a duniya za a ga mutane har ɓuya suke je sun je sun sha giya mutum kame ne sai ka gan shi malam kaman wani abun nan amma yana shan giya ba ka sani Ko kai hakuri mana kai da za ka lahira kana shan mai daɗi wanda ta wayi lazzatin ita waccan daddada ce lisharibi na ga masu shanta giyar duniya kuma idan mutum ya kurba kai daga ganin fuskar ka san ba daɗi ya ji ba mutum zai kurba ka ga ya ya sai kuma ya aje eh to amma waccan falazza daɗi gare ta lisharibi na ga mashayanta in mutum ya zo yana sha daɗi kawai yake ji wa harun min asali ga jus wanda yake na zuma sha za ka yi kawai don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan an ambata mana wannan kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin abin da Allah ya faɗa yace Allah subhanahu wata'ala yake a adattu li ibadi Allah yake na tana ba dawa bayina as-salihina managarta masu aiki na gari in aka ce wa mutum salihi to shine wanda yake yin aikinsa don Allah ba wai don ba a samu ba zan yi ba don haka ba sa kauna ta ba zan yi ba don haka ba sa karɓa shawara ta na bari wannan abu yana damun mutane wani ba ko shawara ake badawa ba a bi kawai sai ya daina to ba aiki na gari kake yi ba ba za ka zama salihi ba adattu li ibadi a salihina na wa bayina salihai waɗanda suke yin abu don Allah ba sa gajiya kullum za a ga kawai suna ƙara ƙaimi me Allah ya ce ya tana musu a wannan hadisin kudusi din ya ce ma la ainur ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala khabar ala qalbi bashar ba tunanin sama a zuciyar ɗan adam kaga wannan alkhairi ne da Allah ya tanada wa ɗan aljanna masu kyakkyawan aiki salihan bayi mana managarta waɗannan suka da muka yi yau karatu ne da ya zama to tamkar bulaliya fyaɗi yaro fyaɗi babba ba ta inda zai tabo ba in malanta kake ji an taɓo ka in talauci kake ji an taɓo ka in mulki kake ji an taɓo ka in dukiya kake ji an tabo ka in karfin jiki kake ji an tabo ka in tinkaho da jama'a kake an tabo ka babu inda ba a taba ba don haka ba abin da yafi kyau kawai karkace karatun yau da ni ake abin da za ka yi kawai in ya ji ya shafe ka in ka ji ya shafe ka ka gyara kawai ka gyara in gyara su gyara mu haɗu mu gyara sai mu tsira kada a nan ma girman kan ya ɗebe ka hallau domin duk mutumin da kaga in an faɗa mar gaskiya sai ya kushi sai ya fassara ta da wani abu to har yanzu ailun mustasbiruddin ga ka talaka kuma da girman kai wani fa ko siya ba kai saka kira shi gefe kamar ba wai kare na shi reni ne ai wannan to kaga wannan ayin ne mustasbir wanda sarakuna ma ana zuwa ana musu nasiya kuma suna karba manyan masu kuɗi ma ana musu nasiya suna karba sannan kuma manyan malamai ma ana musu nasiya suna karba balle kai Allah ya ce mu don haka an nuna mana lokaci ya yi go za mu tsaya a nan insha Allah sai kuma Allah ya kai mu ranar asabar mai zuwa sai mu tsora daga inda muka tsaya riyadu salihi da dai ya taho karshe shi ma cikin yardar Allah don haka sai mu ta kokarin tinkarar wani littafin da za mu zo mu ci gaba wataƙila za mu koma wajen abokinsa za mu ƙara ko mun zama domin dama su biyu muka taho da su sai muka tsayar da wancan karatun bai kamata mu bashi aftar ba ya kamata a ce an karasa shi ko kuma a kama masa wani wuri wani lokaci da za yi ko kuma mu ba malam Musa shi ya samu wani tayin wanda zai ya ci gaba da yi jama'a don kar a bar shi afta na'am eh to ai ba ma son irin ku kuma a magana in ana shirya abu ba ma son irin ku magana eh yawa, mu fi son wanda zai shajja abu amma wanda zai kawo rauni duk ba ma so ya magana in muna tadi Eh, kai ai ba lokaci kai ai abun yayi yawa kai ai ba kuɗi yanzu kai ai to wannan ba shawara ba ne <laughs> yawa ka kawo abin da zai karfafa ku kawai eh ko da la'asar muka samu aka samu wani wuri wanda ya je ko mutum ishirin ne suke zuwa ana yi faruwa za a yi ba lokaci duk lokacin nan da muke da shi mu ce ba lokaci ba tambaya mu yi addu'a ko to sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تول أمرنا يا تستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين